This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a muna fata ku ne lafiya muna kuma tarbon ku ga shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a wannan a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani da fara da noma da sarauniya da dalol da kuma niya kwani. a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci Aliyu Mustapha Sakwato tare da sahabu Imam Aliyu muke tarbon ku ga shirye-shiryen mu na wannan lokaci ku fara da kanin labarai tukuna. A Pakistan jami'an tsaron kasar suka ce wani hari da Amurka ta kai da jiragen yakin nan da ba su da matuƙa kan wani gidan 'yan Taliban a arewacin Waziristan ya kashe akalla mayakan sa kai hudu. gwamnatin amurka ta tura fursunoni shida da take tsare da su a fursunonin sojojinta da ke guantanamo kusa da kasar cuba mataimakin shugaban amurka joe biden kuma ya ce da wuya a cimma yarjejeniya da iran kan shirin nukiliya ta duk da haka ba za a cire tsammani ba to bayan labaran duniya muna da rahotanni birje daga wurare irin su kano mina da kaduna kan batutuwa da dama wannan shine jirgi na uku kuma duka jiragen nan sun taso kano suke nufatowa su sauka a ce malaba za shi a ce wata ƙasa za shi wannan an ce chadi za shi mai jirgin chadi zai zo ya sauka a nan Wasu mahara da ba a san ko wane ne ba sun fasa sabon gidan yarin Mina inda suka fitar da illahirin fursunonin da ke ɗaure a wannan gidan yari. Garin Kaduna dai na ci gaba da amsar 'yan gudun hijira daga jihohin Borno, Yobe, Adamawa da Gombe. Kamar an sha wahala kam ba kaɗan ba har yanzu muna kan wahala. Ni wallahi da na zo Kaduna kamar aljanna nake jin kaina. Ni dai abun da zan faɗa dai Maiduguri dai gari na ne amma gaskiya Maiduguri wallahi baran iya zama a Maiduguri ba. To bayan duka wannan rahotanni yau Lahadi ce da haka Grace za ta zo da shirin bishara wanda na yau zai fara duba muhimmancin gojewa Allah lokacin da ake shiga Kirsimeti. Yanzu ga labaran duniya fara su. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A Pakistan jami'an tsaron ƙasar suka ce wani hari da Amurka ta kai da jiragen yakin nan da ba su da matuƙa kan wani gidan 'yan Taliban a arewacin Waziristan ya kashe akalla mayakan sa kai hudu ciki har da wani shugaban alƙaida da ake nema wasu biyu kuma sun jikkata. jami'an sojin ƙasar sun bayyana cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a harin shine Umar Faruk kakakin alƙaida a ƙasar Pakistan. jami'ai suka ce jan kungiyar taliban masu biyayya ga wani kwamandan da ake kira hafiz gulbahadur su suke amfani da gidan amma babu tabbas ko yana cikin gidan a lokacin da aka kai wannan hari an kai hari ne kwana ɗaya bayan da sojojin pakistan suka kashe wani shugaban alkaida mai suna adnan shukri juma wadda amurka ta gabatar da tuhuma a kansa kan zargin yana da hannu a wata makarkashiyar kai hari kan jiragen ƙasa a birnin new york Gwamnatin Amurka ta tura fursunoni shida da take tsare da su a fursunonin sojojinta da ke na mu zuwa ƙasar Uruguay. A wani bayani da ta bare yau Lahadi ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta ce fursunonin hudu daga cikinsu 'yan kasar Siriya ne, ɗaya daga Tunisia guda kuma daga yankin Falastinu. Za a sake zugunar da su ne a matsayin 'yan gudun hijira a Uruguay. Dukkan mutanen shida an tsare su ne bisa zargin mayakan sa kai ne waɗanda suke da alaka da alƙaida sai dai ba a gurfanar da su ba. Su ne a ayarin farko na fursunoni da Guantanamo da za a tura wata ƙasa da ke nahiyar kudancin Amurka. da sakin waɗannan mutane yanzu adadin fursunoni a guantanamo ya tsaya kan 136 wannan shine mafi karancin fursunoni da aka samu sama guantanamo rabon wurin da karancin fursunoni haka tun a watan farko na buɗe shi cikin watan janairun na shekara ta 2002 lokacin da ya fara aiki shekaru shida da suka wuce shugaban amurka barack obama ya alkawarin zai rufe fursunan saboda irin yadda gidan ya rusa martaba da mutuncin amurka a fadin duniya amma ya kasa yin haka cikin wasu dalilan hakan har da tarnaƙi da majalisar dokokin amurka ta azamasa. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce da wuya a cimma yarjejeniya da Iran kan shirin nukiliyar ta duk da haka ya ce ba za a ɗaya ɗebe tsammani ba domin yiwuwar a samu cimma daidaito. A wata lacca da ya gabatar kan harkokin gabas tsakiya da wata cibiyar harkokin yau da kullum da ake kira burukin Institution da ke nan Washington ta shirya jiya Asabar. Mr. Biden ya sake nana ta matsayar fadar White House cewa Amurka ba za ta kyale Iran ta mallaki makaman nukiliya ba. Ya ce babu ma batun a yi shawara akan wannan batu. mataimakin shugaban kasar ya ce idan ta nuna sassauci a shawarwarin da ake yi da ita dangane da shirin nukiliyar ta saboda takunkumin da kasashen yammacin duniya suka aza mata sun yi matukar illa ga tattalin arzikinta duk da haka ya ce kakaba iran wasu sabbin takunkumi kamar yadda wasu a majalisun dokokin amurka suke matsawa a yi zai kasance abin da ya kira wato mataki mafi muni domin ko mr badin ya ce hakan zai wargaza taron dangin da kasashen yammacin duniya suka yi da ke matsin lamba kan iran kuma hakan zai rage tasirin masu shawarwari wajen cin yarjejeniya cikin lumana da farisa Mr. Biden ya ce cimma yarjejeniya da Iran ta fuskar diflomasiyya dangane da shirin nukiliyar ita ce hanya mafi kyau wajen tabbatar wa Isra'ila da gabas tsakiya baki ɗaya cewa ba za su damu da takala daga Iran domin ta mallaki makaman nukiliya ba. Iran da jakadu daga kasashe da suke da kujeru na dindindin a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wato Amurka da Ingila da Faransa da China da Rasha da kuma wacce bata cikin jerin wato Jamus sun amince su kara wa'adin shawarwari da suke yi na tsawon watanni bakwai bayan yarjejeniyar ta farko ta kare ranar 24 ga watan jiya. a halin da ake ci kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana damuwa da bakin cikinsa kan yadda iran take rike da batun wani dan jarida daga amurka dan kasashen biyu mai suna jason razian wanda kasar take tsare da shi tun cikin watan yuli ba tare ta gabatar da tuhuma a kansa ba daga nan ya kira da farisa ta sake shi ba tare da bata lokaci ba labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc 'yar majalisar dattijan amurka daga jihar louisiana da ke kudancin amurka a inuwar jam'iyyar democrat mary ta faɗi zaɓe a yunkuri da take yi na samun wa'adi na hudu abokin takarar ta dan jam'iyyar republican ne doke ta a zaben fidda goni da aka yi jiya asabar kada sanata landry kusan za a ce ya kammala kusan gagaruman nasarar da jam'iyyar republican ta yi a zaben da aka yi cikin watan nuwamba al'amari da ya sanya jam'iyyar a gidan gaba a harkokin majalisar dokokin amurka cikin shekaru biyu da suka rage a wa'adin mulkin shugaba obama wanda dan jam'iyyar democrat ne lokacin da sabuwar majalisar za ta fara aiki cikin watan gobe jam'iyyar republican tana da wakilai mai tanda 46 a majalisar wakilai yayin da jam'iyyar democrat take da kujeru 188 a majalisar dattijai kuma cikin kujeru 100 jam'iyyar republican tana rike da 54 daga ƙarshe mahaukaciyar guguwar nan da ruwan sama da aka yi wa lakabi Hagu hagupit ta kashe akalla mutane biyu a philippines bayan da ta dira a gabashin ƙasar sassa da ke kusa da gaba a cikin daren jiya wata hukumar kula da yanayi a kasar mai suna Fagasa ta faɗa yau Lahadi cewa guguwar ta afka masunta waɗanda suke da zama a tsibirin Samar ta kwaye kan gidaje ta jefa rufin cikin tekun Pacific. Yankin baki ɗaya yanzu babu wutar lantarki, itatuwa sun faɗi kan hanyoyi da kuma fallayen kwano da iskar ta kwaye daga kan gine-gine. Guguwar tana juyawar kilomita mai tan da goma cikin kowani sa'a. masana yanayi suna hasashen zai ɗauki guguwar kwanaki uku kamin ta gama ratsawa ta tsakiyar ƙasar hukumomin sun kwashe mutane fiye da miliyan ɗaya daga wurare da ke kusa da gabar ruwa da kuma inda aka sani suna fuskantar matsalar gocewar laka a kai su sansanoni na wucin gadi To labaran sun zo muku daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. To madalla to bari mu share fagen rahotanninmu da rahoton wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwalika abin da ya biyo bayan kama wani jibgegen jirgin saman Rasha shaƙi da makamai. yanzu haka dai jirgin yana nan an tsayar da shi a filin jirgin sama na malam aminu kano a nan kano inda a hannu guda kuma jami'an tsaro suka kama turawan da ke cikinsa su bakwai fiye da sa'o'i 24 har yanzu hukumomin tsaro a matakai daban-daban sun ki cewa uffan dangane da wannan batu sai dai jama'ar gari na ci gaba da bayyana ra'ayinsu to ni dai abin da nake kira ga hukuma lalle ta bincike akan wannan jirgin domin waɗannan matsaloli da suke faruwa a wannan ƙasa mu idan ya zama duk wanda aka samu da hannu a ciki kowaye lalle ya kamata ai yi hukunci mai tsanani a kansa. ya abin ya mutukar ta mana da hankali kuma ya ba mu mutukan mamaki. Ina kira ga hukumomin garin nan. Magana ta gaskiya ya kamata a ɗau kwarin mataki akan irin wannan bai kamata a sake irin wannan ma tana faruwa a cikin wannan ƙasa ta mu ba. su garuruwan mu an bugo mana an bugo mana waya wai shin yaya wannan jirgin da aka muka ce hakika tabbas an kama wannan jirgi to ake tambayar mu to yaya gwamnati wani irin mataki ta ɗauka. Wannan matakin shi muke jira mu ga wani irin mataki za su ɗauka a kai shi muke tunanin nan kuma su muka sa a gaba kuma su muke sa ido mu game kuma za kuma si. Tune dai masu kula da al'amura suka fara tsokaci da fashin baki game da wannan al'amari. Malam Habu Ahmed wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a nan Kano. Akwai abin da ake kira kamar wani covert operation da overt operation. Zata idan an yi terminology na ma'aikatan da suka boye al'amura don rikita mutane don cimma wasu manufofi. Ah, shi wannan jirgi ya iya yiwuwa gwamnati ta san da zuwansa yana iya yiwuwa kuma zuwa ya wuce ya sauka domin ya sha mai amma abin tambaya abin la'akari shine wannan shine jirgi na uku kuma duka jiragen nan sun taso kano suke nufatowa su sauka a ce malaba za shi a ce wata ƙasa za shi wannan an ce cadi za shi mai jirgin cadi zai zo ya sauka a nan me ya saka jirgin ba a bashi isassun takardu da za su nuna cewa e jirgin nan an amince da wannan ciniki da aka yi idan ba wani illegal arm deal aka yi ba an sani duk duniya cinikin makamai akwai abin da turawa suke kira kamar baje kolin makamai inda wanda da yake da dama zai je ya zagaya ya dan samo haja ya zagaya ya samu mai siye ya siyar gwamnatocin duniya sukan sani cewa an sai da makamin nan kuma sukan kau kai domin waɗannan daloli da za a zakulo daga kasashe masu tasowa ko kasashen da ba su ci gaba ba za a yi amfani da su ne domin gyara tattalin arzikin su akan da fuska domin a kyala makaman nasu fita ba wai babu sani aka bar makaman nasu ka iso kano ba ba kuma za a ce cewa gwamnati bata sani ba amma kamar yadda ka faɗa wannan shine karo na uku da aka samu jirgi makale da makamai kuma ya sauka a kano amma har yanzu baka ji komai ba dangane da abin da mahukunta suka ce game da waɗannan eh, jirage na baya guda biyu kuma ga wannan ma yanzu an samu sa'o'i 24 shiru kake ji ba wani bayani akwai yar boye-boye boye-boye da mutumin da yake kan titi ko kuma mutumin da yake da zuciya wankakkiya ba zai iya fahimta cewa me ake son saboda dama abin da ake son a cimma ana son a cimma wannan manufa ne cikin duhu inda za a kwakwalwarka ba za ta iya gane ina aka nufa ba. Malam Habu Ahmed kenan wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To a gaida Mahmud, to yan ba kaɗan za ku ji irin halin da mutanen da suka yi gudun hijira daga jihohin Yobe da Borno da Adama zuwa Kaduna suke ciki, amma bari mu fara gama da rahoton Mustapha Nasiru ba tsari kan abin da ya faru jiya a gidan yarin muna. Wasu mahara da ba a san ko su ne ne ba sun fasa sabon gidan yarin Mina fadar gwamnatin jihar Niger inda suka fitar da illahirin fursunonin da ke ɗaure a wannan gidan yari, sama da fursunoni ɗari biyar ne dai ake zaton sun tsere. wani al'amari dai da ya faru dab da almurin asabar ɗin nan ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna wannan unguwa da ke kusa da gidan yarin. Wani da ya nemi a sakaye sunansa ya ce ya ci karo da ɗaya daga cikin fursunonin a lokacin da suke tserewa, ga kuma abin da ya shaida masa. Ya ce suna cikin suka ja suka ja na harbe harbe a bakin jet ko da aka suka ne da suka an kashe an kashe mutane amma bai a bai ga mana adadin mutane aka kashe ko ko ku ne zama karin bayani ba saboda shi ma da fito a firgice zai fito wurin shi ma daga cikin wanda suke tsare a wurin. to shi ya gaya muku cewa duk sun fita. don shi ya ce sun fita ya ce dukkan an duk kowa ya fita an duk wanda ke cikin prison ya fita ya wuce gida kada kowa ya tsaya. to da sauki mu dai muna nan ɗaya cikin baraka din su kuma 'yan prison din suna can. to amma dai gu hankali ya dan kwanta nan wurin ku koko dai abin yake eh to hankali ya kwanta tunda an kawo sojoji dai na'am amma cikin wadodin masu sun ji ciwo. Hukumomin gidan yarin jihar Niger dai sun tabbatar da aukuwar wannan lamari. Malam Rabi'u Shi'aibu ne jami'in yada labarai na hukumar gidajen yarin jihar Niger. Ya ce ya zuwa yanzu suna kan tattara bayanai kuma har ma sun fara dawo da wasu daga cikin fursunonin da suka tsere kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Yanzu ana nan ana muna tantance a nawa ne suka fita. Na'am, to amma su waye suka kawo wannan hari Alhaji Rabu? Wallahi ta ce ba san su bai daga waje suka fito da bandugogi kawai suna ta harba harbe. Abin da abin da ya gashi dai ba daɗi wallahi. Sun zo suna ta harba harbe a kai ne dai to I don't know dai. Sai Dai yanzu sun kare mu san yadda aka yi. Na'am, kama amma ba a kashe mutane ba ko? Eh to ban tsammani ba, sai dai shi ina jin mai tsaron ina jin sun harbe shi yana asibiti yanzu. Na'am. amma yanzu wani yanayi ake ciki yanzu to ga cikin maharan ba wanda aka kama ko aka harba ko makamancin haka eh an ce an kama guda amma ban tabbatar ba tukuna eh, sun fito yanzu zamu shigo a kai Fasa gidajen yari a Najeriya dai na neman zama ruwan dare, na baya-bayan nan dai su ne na kwatan karfe da ke cikin jihar Kogi, da kuma na jihar Ikiti a cikin makon da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Allah ya ce a san amma ba sanin nan ba na aibu ba, ba mu ka taro ga hanya ba. To a gaishe ka Mustapha, kuna jin rahotanni daga sashen wasan murya Amurka a Washington DC inda munan safiya ce karfe goma da minti goma sha shida. Yanzu kuma sai rahoton musamman da wakilinmu na Kaduna Nasiru Yakubu Buniyaro ya haɗa mana dangane da halin da mutanen da likitan Boko Haram suka taso su daga jihohinsu na Yobe, Adama da Borno suka dawo Kaduna din. A daidai lokacin da shekarar 2014 ke bankwana wasu al'ummomi da ke gudun hijira daga jihar Borno da ke makarkale a unguwannin Badarawa, Rigasa da sabuwar tasha da ke nan garin Kaduna sun bayyana cewa shekarar 2014 tana cike da tarihi a wajensu saboda irin halin laha'ula'in da rikicin boko haram ya shafi yankunansu na arewa maso gabashin najeriya na mu hadiza gambo daga izge kama an sha wahala kam ba kaɗan ba har yanzu muna kan wahalan abin da mutum zai ci ya rasa abin mutum zai sha ya rasa rayuwar duniya da muna ciki da allah ya kawo mu a ciki sai addu'a ba abin ya fi addu'a kar allah ya sake maimaita mu wannan wahala suna ta isha Adamu gamborin gara a can ni da muka muke can din gaskiya ban ji daɗin zaman can ba ni wallahi da na zo Kaduna kamar aljanna nake jin kaina don can ma abincin ci ma babu ko da muke jeji ma sai dai akwai wani ciyawan da dai ake dafa muke ci har ne jinya ma a can to da na fita dama akwai kuɗi dubu goma a hannuna shine na samu na yi moto da shi bayan bari na can da kwana uku kuma aka jefa bom a garin da nake na zo da iyali na mu bakwai ina da yara ƙanana wanda ya matashi wanda yana da shi yana da mai shekara sha bakwai shi mai wayo to gashi dai muna zama dai muna zuba ma Allah ido dai muna zaune ko gari zai soki mu koma wajen mazugunin mu har yanzu abin bai soki ba to mun zo Kaduna kuma ba hali an ko kai sana'a ma ba wani tafiya ba haka dai muna zama dai muna zuba ma Allah ido kawai da ana zuwa mai duguri in disamba ya yi a zona maiduguri a yi komi da komi a cika maiduguri kamar ba gobe amma gaskiya wannan sabon shekarar mutane da yawa suna complain din maiduguri ba a zaman lafiya ba a samun kwanciyar hankali rigima ya yawa nan gobe sai ka ji an kashe wani sai ka ji gobe an kashe wani gaskiya ni dai abun da zan faɗa dai maiduguri dai gari na ne amma gaskiya maiduguri wallahi baran iya zama a maiduguri ba saboda rikicin duniya ya yi wa kuma gashi ba a tosayin bayan Allah mutanen nan ba masu tosayi ba ne mutanen nan sun kashe man yan uwa fiye da dubu. Garin Kaduna dai na ci gaba da amsar yan gudun hijira daga jihohin Borno, Yobe, Adamawa da Gombe waɗanda ke samun mafaka wajen yan uwa da wasu ƙungiyoyi da ke tallafawa rayuwarsu a unguwanni daban-daban da ke garin na Kaduna. To shin kowane fata waɗannan yan gudun hijira suke da shi? Ni fata na kenan Allah ya kama ƙarshen wannan masifa. Wanda kuma suke cikin masifan can a can Allah ya yi musu abun da nake so ga yan uwana musulmi ga Kirista wannan abun mu zauna mu ma kanmu addu'a mu yi abu mai kyau Allah ya kawo mana karshen wannan abun saboda duk inda kake in akwai tashin hankali Hausawa sun ce ka guji wajen ina addu'a ina roƙon Allah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abun Allah ya kawo mana zaman lafiya gaba ɗayan mu Najeriya shine abun da nake faɗa saboda gaskiya bikin nan da za a yi na christmas bana bara a taɓa yin biki a maiduguri ba sai dai kawai a zauna haka dai kawai wanda yake da niyan zuwa idan allah dan annabi ina roƙon mutum wanda yake da niyan zuwa ina roƙon allah kar ya je ya zo na inda Allah ya aje shi tunda ya riga bar tashi hankali yan uwan shi da suke kusa daga wajen kuma daga Adamawa zuwa Maiduguri zuwa Yobe Allah ya ba su ikon zama lafiya kuma Allah ba su ikon zuwa wajen inda ba a tashi hankali. Shi kuwa Alhaji Adamu Aliyu shugaban kungiyar Arewa People's Unity Association a zantawar da yi da muryar Amurka ya kalubalanci gwamnatin tarayya ne akan kaddamar da yaƙi da hamada da ya gudana a jihar Kebbi da cewa arewa a yanzu ba kwararowar hamada ke gabanta ba. Ba maganan yaƙi da hamada ne a gaban arewa ba maganan wannan fashe-fashen ba mai da kashe mutane su ne a gabanmu. An yi wannan ba jimawa aka kai hari a masallacin juma'a na kofan sarki inda aka kashe mutane masu yawan gaske in gaskiya ne yana ƙaunar arewa ya kamata duk irin waɗannan abubuwan a ce an dakatar da su. Nasiru Yakubu birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. jama'ar arewa, to Allah ka mana sauƙin wannan al'amari to a gaida nasiru birnin yaro to wai mai muhimmancin godewa Allah ne a wurin kristoci yayin da ake shirin shiga bikin kirsimati wannan shine abin da za ta duba yau a bishara. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yayin da masu biya duk faɗin duniya suka fara tunanin bukukuwan Kirsimeti lokacin da suke tunawa da haihuwar Isa almasihu. Shirin bishara zai mai da hankali kan koyarwar littafi mai tsarki game da godiya. Yau ma muna tare da Reverend Dr. Isaac Ladauji, wani mazaunin Amurka wanda ya bayyana mana tarihin keɓe ranar Lahadi ta ƙarshe a watan Nuwamba a shekara ta zama ranar godiya a Amurka. Yau kuma Reverend daudi zai bayyana mahimmancin godiya ga masu bi. Eh, muhimmancin godiya ga mai bi abu ce wanda ba za a ce an takaita faɗinta ba domin kuwa ita ce babban abin da ke rayuwar kowane mai bi sanin cewa shi mahallicinmu ubangiji Allah ya ba mu umarni mu zama masu godiya cikin dukan abubuwa sanin cewa shi da ya hallice mu ya ba mu zarafi na rayuwa ya ba mu zarafi na zaɓi ya ba mu kuma zarafi na irin abubuwan da za mu yi amma kowane abin da za mu yi mu sani cewa akwai sakamako idan kuwa ba mu zama masu aminci da masu aikata alheri yadda ya kamata ba a ƙarshen ta za mu wulaƙantu shi yasa ya ce mu zama amintattu cikin rayuwarmu amintattun nan ko shine mutane waɗanda suka gane cewa da rayuwarsu da shigansu da fitansu da komai nasu daga wurin ubangiji ne kuma mutane ne masu shaidar godiya ga cewa shi wanda ya ba su zarafin haka shi wanda ya ba su karfin haka shi wanda ya ba su duk abubuwan da suka a zama tanadi da ke gare su domin jin daɗin rayuwarsu shi ne ya ba da wannan umarni ashe ya kama dole ko mu ce ma wajibi ne ga duk wanda yake da wannan fahimta ya dawo ga ubangiji cikin godiya ya ce masa muna maka matuƙar godiya sabili da abubuwan nan masu kyau da kai muna da kake mana da kuma kayan alkawari za ka ci gaba da yi mana shi yasa lokacin da wa'innan turawa na farko da suka shigo ƙasar amurka suka gane cewa akwai bukata na ƙarfafa wannan shaidar godiyan suka ɗauki wannan mataki na sa rana na sa lokaci ba mu sani cewa wannan fa ba daga tunaninsu ne kawai ya fito ba ashe idan haka ne muna da tushe na sanin yadda ya kamata mu shaida godiya mu da muke masu bi kuma ba za mu yi sakaci cikin hakan ba lokacin da su almajiran yesu suka tadda kansu suna tafiya tare da shi su ma suka gano cewa ashe bukatar godiyar nan tana nan shine suka karfafa a cikin rubuce-rubucen da suka yi sun jaddada cewa wayanda suke masu bi su zama mutane ne masu dawowa ga ubangiji domin su nuna farin ciki da godiyarsu su bi lida alheri da yake musu abin da aka fara ma daga shirin ceto da aka yi mana kyakkyawan shirin da ubangiji Allah ya mana ta wurin Yesu Kristi wanda ya zama na dalilin da ya sa muke wannan hidima ta bikin Kirsimati a kowane shekara ashe shine farkon godiya na haihuwarsa da rayuwarsa da ayyukansa da aikin ceto da ya mana wannan ma ta isa mu ci gaba da cewa mun gode mun gode har iya rayuwarmu daɗin da ma aka ba mu abubuwa masu yawa na rayuwa wanda muna samu muna jin daɗi ashe idan mun za masu tunani yadda ya kamata dole ne mu da gare shi cikin godiya domin an ce mai godiya baya rasawa kullum in ka dawo za a gane cewa ah, wannan fa kullum in ya samu ina godiya ashe ya kamata a tuna da shi amma duk mai rashin godiya in ya sami ɗaya ya sami biyu to da wuya ya sami na ukun domin za a ce wannan da in ka bashi ba zai ce ma ya gode ba ashe muna da a tushe a cikin littafi mai tsarki a cikin tarihin ikkilisiya gaba ɗaya ma an ci gaba da nuna mana hakan saboda haka bari mu yi koyi da wannan mu yi tafiya cikin wannan hanya mu kuma ƙarfafa 'ya'yanmu 'yan uwanmu sani cewa hali ce ta kwarai idan mutum ya maka wani abu ka ce masa ka gode ka hatta ma yesu ya ce in ma mugunta ka yi maka in ka ce ba wanda ya maka muguntan nan ka gode ka sake maida wannan muguntan da ya maka zuwa kansa domin abin za ta dawo kansa ne kai baka karɓe shi da wani zuciya da zai zama masa a abin damuwa ba amma shaidar godiyar nan da kai za ta mai da damuwar nan ta koma kan shi domin kai baka tuna za ka yi masa wani mugunta ba saboda haka mu da muke masu bi bari kalmar nan ta godiya farin ciki ya zama na tana tare da mu kowane lokaci idan ta kasance haka to za mu sami salama cikin rayuwar rayuwarmu rayuwar kuwa za ta yi daɗi kwarai ubangiji allah ya taimaka mana yadda ba za mu sa rana guda kawai na rana na godiya ba amma kowane lokaci a da mu muna cikin godiyan nan da mai kyau da maras kyau da mai daɗi da maras daɗi idan muka zama masu shaidar godiya to salama za ta kasance tare da mu to bari ubangiji Allah ya bishe mu cikin haka amin suma amin inda za mu dasa aya kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin reverend dr isaac ladauji da kuma jose maurizan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To ma da lato ga labarai a takaice. a pakistan jami'an tsaron kasar suka ce wani hari da amurka ta kai da jiragen yakin nan da ba su da matuka kan wani gidan 'yan taliban a arewacin waziristan ya kashe akalla mayakan sa kai hudu ciki har da wani shugaban alkaida da ake nema wasu biyu kuma sun jikkata jaman sojin kasar sun bayyana cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a harin shine umar faruk kakakin alkaida a pakistan gwamnatin amurka ta tura fursunoni shida da take tsare da su a fursunan guantanamo zuwa kasar uruguay a wani bayani ta bare yau lahadi ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta ce fursunonin kuro daga cikinsu 'yan kasar siriya ne daya daga tunisia guda kuma daga yankin palestinu za a sake tsugunar da su a matsayin 'yan gudun hijira a uruguay mataimakin shugaban amurka joe biden ya ce da wuya a cimma yarjejeniya da iran kan shirin nukiliyarta duk da haka ya ce akwai yiwuwar a samu nasarar cimma daidaito to ina ji ai ka abin da zamu yi dauka kenan a wannan lokacin jama'a sai gobe da yake yau ba ma da shirin mu na dare saboda haka daga nan zamu muku abin da yarba ke cewa odabo kwata kwata sai goben kenan da karfe 6 na safin Allah ya kama muna fatar bullo muku da sababbin shirye-shirye rahotanni da labarai a madadin shi sahabu da wanda ya bada umarni yami da kuma injiniya din mu Greg ne ne Ali Mustapha Sokoto a Washington thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.